mu da warhaka kuna sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Hamad ina tare da Fanta Shansu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisha da fatan kina lafiya. Lafiya lau Fanta. Yau me muka kama abokan matasa a cikin wannan shiri? To Aisha, a bangaren kasashen waje wannan satin sati ne da aka sadaukar ma kasuwanci. A nan gida Nijar matasan garin Yamai ke mana tsokaci akan matsalolin da suke fuskanta dangane da wannan tsarin. Sai kuma takaitaccen rahotonmu inda ya tunkari gasar makarantu da ke wakana a wata har Maradi, inda kungiyar Sukut ke ɗaukar nauhinta. Kamar kullum kuma za mu liƙe shirin namu ne da fannin motsa jiki wato wasan ƙwallon ƙafa. Isa, kamar yadda na faɗa, wannan satin an sadaukar da shi ne zuwa ga fannin kasuwanci. Ta haka ne aka gudanar da wani taro a cibiyar tallafa ma madaidaita da ƙananan kamfanoni wato Sipmen. A kan jigo kamar haka, haɗarin da ke tare da kafa kamfani a garinmu. Gaskiya ne domin matasa suna wasu wasu su saka kuɗaɗensu ko ƙoƙarhinsu domin abin ba mai sauƙi ba ne ba. Amma duk da haka Aisa ta cewar wannan 'yar kasuwar wani haɗarin ma dama ce amma dai barin ba ta fili ta muna bayani. Babu hulɗar da babu haɗari a ciki. Ni ina ma kira haɗari wani babban dama ne domin idan babu haɗari ba za a san matsayin hulɗa ba. Don haka haɗari abu ne da ya kamata mu shirya ma mu ɗoki hanyoyi kauce shi kuma fuskantarsa. ‘Yar uwa, gaya mini shin akwai yadda za a yi a guje ma matsalolin Ina fa, Aisa, ai shi haɗari a ko da yaushe akwai shi kuma a ko'ina. Duk yadda ka yi sai dai a nema mishi mafita. Amma ga tsokacin da mai gabatar da taron ya yi. Waɗannan jerin horo da aka yi shine na kafa ga waɗanda suke da kamfanoni masu ɗauke da shiri yana ga cikin mafita da ke taimakawa wajen rage haɗura kafa masana'anta wani bangare ne inda ake son jajircewa da niyyar mai kamfani haka ne a wani lokacin hukumomi suna ɗari-ɗari wajen rakiya suna ganin babu wata ƙwarewa da haɗura a bangaren sun yi ɗari-ɗarin rakiyar masu kamfanoni musamman ma masu mahaja tare da tsare-tsaren da ke akwai ina ganin haɗari ana na ana rage shi. liƙe iyakan Nijar da Nijeriya tsawon watanni uku da kwana hudu wanda ya taɓa kasuwancin matasa na jihar Zindar. Kin ga ko aisa kamin a liƙe ita wannan iyakar matasan jihar da dama sukan samu rabonsu ne ta 'yan saide-saiden da suke yi a nan. Amma aisa, ai waƙa bakin mai ita ta fi daɗi ko ya ce? Haka ne sai mu saurare su. a ta lamura wannan saboda Allah mu matasa mana nan muna shan wahala yanzu haka ni yanzu ina da kayan da yayi wata wajen hudu a hanya yanzu kayan yana nan an ciccira shi yau a dauko gobe a dauko kware ma wallahi ya dan ta mana gaskiya yanzu dan wannan juma'al mutanen mu da yawa an ba su kashi an kwace musu kaya tara dubu saba'in dubu ishirin dubu talatin haka ake mana a kawo moto guda Allah kuma haka nan za mu yi kokari mu biya mu hudu injinan mu saboda ya zami talaka ne mu kuma abincin mu anan nan yake kenan dole ne duk wahalar za mu sha diya ne dole mu taimakawo. Ai sawai in tambaye ki ko kin san menene ake cewa idan aka ce gasar makarantu? Kware da gaske ko domin wuri ne wanda ke sa matasa ɗalibai su samu ƙarfin gwiwa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shin wai waye shirya wannan shiri na gasar 'yan makaranta? Cibiyar jiha ta 'yan ta jihar Maradi su suka fara gudanar da irin wannan gasar a jihar tasu tun ranar talata da ta gabata akan shigo kamar haka ya za ya kare matasa da shashancin matasa. Domin ƙarin bayani dai sai mu saurari wannan abokin aikin namu. washe ne wanda ya cika da hayaniyar ɗaliban da suka fito daga makarantu daban-daban. Hakan wata kyakkyawar dama ce domin tara jama'a. Wasa kenan wanda aka yi a cikin fage. Ta cewar shugaban jiha mai kula da matasa na Sukut kuma wanda ya tsara wasan Malam Bashir Dan Baba. Gasar ɗalibai da ake kira da Academy Award wata dama ce domin nishaɗantar da ɗalibai. Tawagar Sukut ta jiha ta shirya wannan kwambular al'adu da wasannin motsa jiki tsakanin makarantu domin su yi gasa a wasannin kwaikwayo kwaikwayo wake gatana dukkan akan maudu'in shashanci na matasa na na farisatu iro wata ɗaliba ce da ke aji na farko a lise wadda take son ta yi aiki da kyakkyawar surarta domin wakiltar makarantar ta a wajen gasar kyau eh mana yana bani tsoro amma dole in sa niyya na a'a ban taɓa yin shi ba ko gida ina koyo idan gasar ɗalibai ta tafi ba tare da wata matsala ba to lallai shugabannin makarantu su suka yi silar hakan malam mamman rigo Shugaban makarantar da ake kira da CSP haske ya kwatanta mana abin da ya yasa ya amince ma makarantarsa da ta shiga gasar. Manufar shirin shine su canza yawu tsakankaninsu. mori inda aka zaba shashanci matasa ya shafi yara. Sannan suna iya tattaunawa tsakaninsu kuma suna iya samun amfani. Muna nan muna shirya su dangance da fannoni daban-daban da kwambular ta kumsa. Sati guda takwas za a ɗauka ana gudanar da wasanni a kowace ranar Asabar daga karfe takwas zuwa karfe goma na dare a filin wasa na gidan al'adun Faransa wanda ake kira da Alliance Française na jihar Maradi. A yanzu kuma za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Labarin namu na wasannin motsa jiki za mu fara shi na tankaɗe da rere na cin kofin gasar ƙasashen Afirka da za a yi na shekara 2021 inda mena Nijar ta rasa wasanni biyu inda ta yi wasa da 'yan ƙungiyar Cote d'Ivoire da ta ci su ɗaya da banza lahadin da ya wuce a can Abidjan. wasa na biyu kuma inda suka yi shi a nan birnin yamai tare da 'yan kungiyar madagascar inda suka ci shi shidda da biyu subhanallah aisa shidda fa kike cewa wallahi haka ne fa to kenan sai dai mutum kari wasa na gaba insha Allah inda za mu kara da inda yan mena za su kara da kasar Ethiopia a Augusta na shekara ta 2020 kafin nan bari mu saurari tsokacin da mai koyar da yan kwallon kasar Niger wanda ake kira da Guy Walem yayi wa mai daukar rahoton Malama Zainabu Abdu Saidu akan wasan da suka yi ranar talatar da ya gabata. Ana iya rasa cin wasa, amma a sha kwallaye haka ko da da cewa abokan wasan sun kware ina ƙara gaya muku cewa ba mu yi wasa ba a yau. Mun yi wasa ban sani ba, hakika suna da abin da za su cewa suna da gaskiya, suna ra'ayina watakila. Ni ba na zargin kowa idan suka ce akwai abubuwan da suka faru idan babu aiki cikin haɗin kai kowa zai koma ƙungiyarsa. nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ki abokiyar ta fanta sai gobe idan allah ya kai mu